Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu a Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da sahabar Imam Aliyu muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hatsi. Yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin kare gandun daji da jaddada mahimmancin dazuka da kuma bishiyoyi. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma maimaitin ciki da gaskiya kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba a wannan shirin za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. Mu kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Rahotanni daga jihar Texas a nan Amurka sun ce 'yan sanda a birnin Austin sun garzaya inda wani bam ya tashi a wani kantin sayar da kayayyaki da rahusa. Jaman kiwon lafiya sun ce an kai mutum ɗaya asibiti raunukan da ya ji suna da tsanani amma ba a jin hakan zai kai shiga rasa rayi. Wannan shine karo na shida da ake fuskantar irin waɗannan fashe-fashen bama-bamai a cikin mako uku da suka wuce a jihar ta Texas. Mutane biyu sun halaka sakamakon waɗannan hare-hare da jikkata wasu hudu sosai. a daren litinin wani kunshi da aka aika ta kamfanin federal express ya fashe a wajen wani wurin tara sakoninsa da ke kusa da birnin san antonio mai tazarar kilomita 96 daga birnin austin babu dai wadda ya jikkata wannan fashewar kunshin ya fashe ne akan rariyar da take tantance kunshe-kunshe da aka aka yi sakonsu rahotanni sun ce kunshin an aika shi ne zuwa birnin austin Shugaban Amurka Donald Trump bisa dukkan alamu a shirye yake yi watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin Amurka suke bashi yayin da gwamnatin sa take ci gaba da tunanin hanyar da tafi dacewa ta tunkari Iran. Trump yana fuskantar wa'adi ya sake sabunta yarjejeniyar da Amurka da wasu kasashen duniya suka kulla da Iran. Jiya talata shugaban ya nuna cewa ba shi da fargabar ya janye Amurka daga yarjejeniyar in dai ba in muddin dai sauran kasashe da aka kulla yarjejeniyar da su suka ba su amince a gudanar da sauye-sauye kan wannan yarjejeniya ba. abubuwa marasa kyau suna faruwa idan shugaban na amurka ya faɗa yayin da yake karɓar bakuncin yariman mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a fadar white house wanda ya kai masa ziyarar a can batun sabunta yarjejeniyar zai taso wata ɗaya mai zuwa za ga abin da zai faru shugaban na amurka ya faɗa Shugaba Donald Trump na Amurka ya taya takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin murnar nasara sake sake zaɓensa. Mr. Trump ya mika masa saƙon yin murnar a wata tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho a jiya Talata har suka amince za su gana a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Wataƙila za mu gana nan ba da jimawa ba domin mu tattauna kan batun makamai, mu tattauna kan gasar tara makamai. Shugaban na Amurka ya gaya manema labarai kamin ya gana da irima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman. Mr. Trump ya ce gasar kera makaman yana so ya wuce makaɗi da rawa. Amma Amurka ba za ta kyale wani mutum ya mallaki ko kusa da abin da ta mallaka ba. Cikin wasu batutuwa da shugabannin biyu za su tattauna in suka gana sun hada da batun ƙasar Ukraine da syria da Koriya ta Arewa, in ji shugaban na Amurka. a tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho shugaba trump ya jaddada muhimmancin kawar da makaman nukiliya a zirin koriya wata sanarwa daga fadar kremlin a jiya talata ta ce shugaba Trump da Putin sun yi magana kan muhimmancin aiki tare a ƙasa da kasa domin yaƙi da ta'addanci, takaita yaduwar makaman ƙare dangi da kuma haɗa kai ta fuskar tattalin arziki. Jiya talata jaman diplomasiya na Rasha su 23 da Birtaniya ta kora dangane da harin guba da aka kai cikin ƙasarta suka bar Ingila. An kwashe su daga ofishin jakadancin Rasha a birnin London zuwa tashar jirgin sama da ake kira Stansted kan hanyar su ta koma gida. Birtaniya ta kori jami'an diflomasiyan ne cikin makon jiya bayan da ta zargi Moscow kan kai hari da makaman guba kan wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha sage Skripal da yarsa Yulia a unguwar da ake kira Salisbury a can England din a farkon wannan wata. Jaman Birtaniya suka ce har yanzu Skripal da ‘yarsa suna cikin mawuyacin hali, haka ɗan sanda da ya taimaka musu shi ma har yanzu yana kwance a asibiti amma yanayi da yake ciki na da sauƙi. shugaba vladimir putin ya ce maganar banza ce cewa rashi ce ta kai wannan hari hukumomin rasha a moscow sun mai da martani ta korar jami'an diplomasiyar ingila su 23 ana sa nan za su bar rasha cikin kwanaki masu zuwa ba shawara ce mai kyau ba mutum ya shiga kasuwa yayin da yake cikin maye sai dai kasancewa cikin wannan yanayi bai hana amurkawa yin hada-hada alhali suna cikin mayen ba kamar yadda sakamakon wani bincike da wata kafa da ake kira finder ta fitar kimanin amurka miliyan 68 suna sayayya ta intanet yayin da suke kuma shan barasa labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 21 ga watan Maris domin kare gandun daji da kuma wayar da kan jama'a kan mahimmancin dazuzzuka da bishiyoyi ga bil'adama. Sai dai wakilinmu Alphonsus Okorigwe ya ruwaito cewa. akwai alamun cewa ana tarafke da wannan batun saboda har ila yau ana nan ana nuna halin ko in kula wajen kare gandun daji a Najeriya mai yiwuwan wannan halin ne yasa diddigar da hukumar abinci da ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a shekara ta dubu biyu da biyar, ta ayyana najeriya a matsayin na ɗaya a duniya a jerin kasashe masu yawan sare bishiyoyi wannan ne kuma yasa na nemi sanin matakan da wasu gwamnatoci ke ɗauka wajen tabbatar da cewa an kare gandun daji a ƙasar Mr. Don Mbe, kwamishinan muhalli da albarkatun ƙasa na jihar Imo, ya amsa da cewa. There are local government and this government has forest reserves where trees are left to grow at their own natural habitat. Ya ce, akwai ƙananan hukumomin da wannan gwamnati ta ware gandun daji masu girman gaske, inda akan bar bishiyoyi su girma a mazauninsu na halitta. A ƙaramar hukumar Okiwe, gwamnati na da sama da hekta talatin na gandun daji. Yanzu wannan gwamnati ta gurfanar da 'yan Okigwe da dama a gaban kotu don haƙar duwatsu da ta yi sanadiyar lalata gandun dajin. akwai kuma gandun dajin da gwamnati ta ware a Oruwes da kuma Ohaji Ebema kuma gwamnatin nan na taka rawar gani wajen kyautata masu kula da gandun daji don ganin cewa an kare waɗannan dazuzzukan kuma wannan gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta wajen tabbatar da cewa duk bishiyar da aka sare an dasa wata saboda mun san muhimmancin samar da bishiyoyi ko me yasa wasu ke ci gaba da sare bishiyoyi sunana muhammad umar damuna sarkin fawa macigwe to ni a alal hakika na ga amfanin su ne na sa sare domin akalla ni dai ga wannan tun ina yaro na taso na same shi a gurin to sai na ga illa kawai awakai sukan zo su ci in ya fado ni ko wani abu nake da shi ba sai na ga kuma akwai wani amfani wanda na ga yafi wannan muhimmanci ce to ni a sare mun shi in je in yi amfani da shi a gidana yadda aka sare min shi saboda sanin amfanin bishiyoyi ni ma ina tunanin a'a zan sake shuka shi ne ko zan dasa shi ko kuma a zan sake mai da wani mamakon sa ko kuma sama da wannan ma saboda na ga amfanin sa yasa nake tunanin abin tunda da abin nan da aka sare min shi bai fi sati biyu ba to ne nake tunanin zan sake dasa wani akai saboda shi kansa ma bishiyoyi suna da amfani suna da muhimmanci a gurare da dama yakan rage abubuwa da dama kamar irin zaizayar kasar da sauransu daga bisani dai malam shugaba Mikailu wani basakwace da ke jihar Imo ya yi tsokaci game game da illolin da ke tattare da sare bishiyoyi. Yanayin da muke ciki na tsarin jeji nan da ake ciki a Najeriya ɗanyen icen nan wanda ga hamada ta zo muna kusa da mu. To gaskiya akwai illa tare ɗanyen ice a cikin jeji yana kawo mana matsaloli da yawa. saboda ka gani yanzu ga hamada nan ta zo kuma duk wanda ya kashe danye ice ba zai da shi ba kaga akwai matsaloli akalla ma nan da kasashen da muke na ibo ana sare itace manya da kankana da niyyar cewa za a yi katako da sauransu kuma kamata idan ka sare ice to ka da su ka sa wani sai ya fito to ya fi yanzu a kashe ice a bar shi sai fili yana zuwa yanzu yanda hamada ta zamuna a arewa to dan ma nan ma kasashen kudu za ta shigo saboda sare ice amma na idan ice ya mutu da kansa to dan an saro shi an kawo gari an yi amfani da shi babu lihi amma a sare ice ɗanyen ice bai mutu ba a kaga wannan babu amfani kuma a kasa ma babu amfani saboda gwamnati ya kamata ta yi bayani akan wannan sare ice ɗanyen icen nan ko shakka babu bishiyoyi na da matukar amfani wajen tsaftace iska da ruwa da kuma rage zafin yanayi da samar da 'ya'yan icce da har harhaɗa magungunan gargajiya da dai sauransu alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri na kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar gamilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yanzu kuma sai mai baitin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai duba batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima. Wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. zargin da shi alhaji adamu umar ɗin ke musantawa to amma za mu fara ne da jin korafin da shi umar yarima ya yi a cikin wannan tattaunawar da suka yi da wakilin murya amurka nasir adamu el hikaya suna nasir fil hashin Gunal. ni dai sunana umar yarima ne mutumin na anguwan magaji a yola town Ah, abin da ya faru ah, na samu fili a nan kurdu wanda gwamnati ta bani kwaya mita dubu da ɗari biyu nan abuja kenan a nan abuja kwarai da gaske to saboda haka a lokacin da na yi certification a lokacin aerofayi sai alhaji adamu umar ya ce zai saya zai sai wani wurin nawa don yana son ya tsari. lokacin wannan abin da ya faru a 2006 ne a watan sha biyu Eh, shekarta dubu biyu da shida a watan sha biyu shi kuma alhaji adamu umaru mai sayar da siminti ne dila ne a kamfanin siminti na ashaka kuma eh, yana da kuma transporter ne yana sai da abin na to sai ya ce zai sai wannan wurin nawa so sai ya ce mu yi ciniki to da muka yi ciniki ya saya wuri a miliyan hudu to da ya saya miliyan hudu sai ya ce zai kira wani wanda suka aiki tare muhammad ladan umar zai zo ya rubuta mana a agreement bayan mu yi shiniki to shine muhammad ladan umar eh, ya ce zo same shi sai na zo same shi sai wannan da ya je ya rubuto agreement na da nawa yana da nasa so sai na kira adamu walda na anguwan mana washi a nan gombe yanzu yana na yana bayan abin faya service na sabuwar kasuwan gombe sai ya zama shi ya yi min sani ya zama min shaida nawa kenan to shi ne ya bani deposit na miliyan biyu ya ce zai yi tafiya ya tafi makka in ya dawo zai zo ya biya ni sauran kudina ji shi alhaji adam umar kenan to sai ya yaudare ni ya ce in bashi wannan takarda zai yi photocopy yanzu haka shi alhaji da umar din ina yake da zama yana nan a angon abuja kwatas gombe amma sa a nan hanyar jeka da farin ka wuce gombe line ga shagunan sannan tabarin kudu amma me ya hada shi da neman sanyin fili a abuja to ya zai yi sari sari yake sun yi don shi ma ya samu riba yadda ya gabin da ya faɗa min kenan oh ba ma shi dama ba mazaunin abuja bane ma gaba ah, shi ba mazaunin abuja bane mazaunin gombe ne saboda haka da ya karbi wannan takarda kan zai photocopy sai ya tafi to da ya dade shine sai na ce ya ya dade sai aka ce to bi shi mana ko yana abin da na je wajen photocopy sai aka ce ai ai photocopy ya tafi so na neme shi a waya sai ce yana hanyar ashaka saboda haka sai ya dawo to ranar su uku na je gidansa ban same shi ba to ya yi tafiyan da safe na je gidan sai aka ce ya yi tafiyan nasa to da ya dawo shine sai ya zo ya ce zai bani dubu ɗari biyar da nake ya bani kudin ya ce bani dubu ɗari biyar sai na ce ni ba zan karba ba in dai ba za ka bani kudi na gaba ɗaya miliyan biyu da ya rage ba to ni na ware shinikin nan gaba ɗaya ba na so kawo wannan takarda da muka yi shiniki saboda haka sai mu abu nan mu sai takarda sai baka ka sai shi shi ba zai ba takarda ba to muna cikin wannan magana ni da shi sai na ya gaya min cewa an kwanta da mahaifiyata a asibitin numon saboda haka tana kan gado to sai na tafi numon to na tafi numon ina kan hanya sai aka mun waya cewa alhaji adamu umar ya zo da 'yan sanda daga pantami police station a bisa jagorancin dpo na gombe state local suka je gidana inda iyali na take dakuna biyar ni nake rige da gidan gaba daya sai suka shiga ɗakin abinan gidana suka caje dakunan gaba daya a wace a nan angon barunde sai suka caje dakunan gaba daya duk mutane angon babu wanda bai abin ba da yan sanda suka zo ni kuma na kan hanyar tafiya yola suka yi caji suka ibe min kaya agreement da muka rubuta ma wanda suka sa hannu na sa hannu da komai suka ɗauke agreement din suka ebe min suka ɗauki generator brilla ya maha wannan na saya nan gombe yanzu su da yana na waje na wannan na sai generator waje sa amma kana cewa a gombe na a gombe muna zaune da kefa abuja ne watakila Eh, damuwar wannan abin ya sa kana mantawa a babu babu ba haka ne duk wayannan wuraren na san wurin kuma in abin zuwa ne zan je nuna ga shagon wato na kana nuna kamar gombe nan ne nan fa abuja ne muke da eh eh kware da gaske wannan haka din ne abuja muke saboda haka sai eh, ya ɗauke janareto ya ebe min siminti ya ebe min wasu kayaki duk da haka sai suka kai iyalina a police station suka kai iyalina a police station na na na gombe state locus din to zo kai sai makwabci na da kuma barista abdullahi umar shi ya je beli na wana matan na haka ce gari su dawo washigar suka dawo aka sake kai su a pantami magistrate court to akwai dan wana yana prosecutor wannan wannan kotu din police ne saboda haka da na tafi abin da aka kai su shi wannan lauyan abdullahi barista abdullahi inuwa shi ne yana da shan masa yanzu a nan je kada fari kusa da ofishin pdp to shi ya sake daukan beli na matan nawa ya ce karan samu damuwa shi kenan da mama na ta samu sauki sai na dawo da na zo gombe sai na dauki lauya sai mun tambayi ka a shin kafin ka dauki lauya mm. wani dalili ne ya saka shi alhaji adamu ya je gidanka to ni ma ban san dalilin da ya sa ya sani don bai san gidana ba amma shi nan muhammad ladan umar wanda yake anguwan arawa a gombe wanda ya tuta man agreement shi kai shi a wannan gidan nawa don ya karbi kudi na dubu da ribi da ashirin da biyar bashi yanzu haka mata ka daina na kai shi kotu kuma ya yarda na bashi gudu ma bai biya ni ba shi ya kai shi ya je ya nuna masa wannan gidan nawa so suka je suka ebe wannan kayan. Wato ma'ana da wani dalili ne ka gano ya sa me haɗa su da gidanka ma. To ni ma shi ne abin ya bani mamaki nikin fili muka yi kuma filin yana Abuja kuma takardar filin yana hannunsa me zai kawo kuma mutum ya je gidana kuma a shiga a yi shajin gidana. a kai kuma iyali na me ya hada shiniki kuma da abin nan da a shiga gidan na shaji sai ya dauki doka hannunsa ya je ya gudanar da wani abubuwa duk ai watakila wani abu kai masa kenan shi yasa zai dau doka a hannunsa in dai wannan fassara ta magana taka ba wai kai kuskuren amfani da kalmar Hausa bane to babu duk bayanin da zan yi zai tabbatar da me nake faɗa da ni duk abin na faɗa ina da hujjoji a kansu ba wani dalili illa kawai na ɗauka ya raina min waye kuma zalunci ne yake sun yi min shi yasa ya je gudanar da wannan to da ya aikata haka suka tafi da na dawo sai na dauki lauya shi ana ce masa bena bushi to sai ya hada da yaronsa ana ce masa charles abinna Sunan sunansa charles abin nan abin obera amadi sai ya hada sai muka tafi ya ce min duk tafiyan za mu daga bauchi zuwa gombe zan riga bashi dubu biyar biyar na ce ba laifi in muka zo za kamar za mu je gobe sai in zo kamar yau sai in bashi kafin gobe din shi na sai muna zuwa kotu sai na yi karan shi alhaji adamu umar da muhammad ladan umar da kuma shi eh, hai abinan eh, alkali na upper area court 1 da kuma rijistar don na ce mun shari'a gabansa ba tunda ba mun shari'a ba don menene za a yi abin nan don alhaji adamu sai ya bayan ya yabi wurin da wani abubuwa sai ya sake zuwa da takarda daga upper area court 1 din sai zo sai manna a gida na sabon gidan na gina ɗakuna tara blocks da blocks da moto gari shi na tara na yi baranda a gidan da komi na toni sokawai babba ɗakuna tara sai ya zo ya manna takarda a wajen gida washe gari sai ya zo sai ya yanka patulog ɗin da yanka patulog shi kenan sai ya abin sai ya kwashe kaya a cikin gidan ina mu gane ba wato bayan an je gidanka ka na farko na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma mai dakuna wannan ma yana nan shi wannan wannan gidan yana nan ya je ya zo yanka patulog daga nan sake samun wasu kuɗi kai ka sake kuma gina wani gida A'a, dama ai already kafin wanda abin ya faru ma lokacin ni na kusan gama ginin wannan gidan eh, abin da ai. O ka yi wani sabon gida ne da kake so ka kawo. Wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike dakuna biyar haya ne wannan shi nake sun na gama ginawa in koma ciki ko in sa sha haya a lokacin na shirya makai na haka. Umar Yarima kenan da ke zargin Alhaji Adamu Umar da kwace masa fili a Abuja da kuma gidansa a Gombe. sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin ci gaban korafin Umar Yarima. Kafin mu kai gajen martanin wanda ake zargi Alhaji Adamu Umar zai mayar. Mu kasance lafiya. To a gaishe ka, sai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. za fara shirin jaridun namu ne da jaridan kamarun yanko an da babban labarin ta yake nuna cewa shugaban kasar jamhuriyar kamarun biya. ya yi taro na ministocin sa karo na uku kenan tun da shugaban ya hau kan karigar mulkin kasar yau shekaru 35 kenan da suka gabata shugaba biya ya ja kunnen ministocin sa ne kan cin hanci da karɓar rashawa da kuma yin rubda ciki da kudin gwamnatin kasar sai kuma jaridan yanko matan ta kasar ta jamhuriyar kamaru ala ita kuma ta ɗaigunta mana cewa shugaban hukumar tantance ya labarai na kasar jamhuriyar kamaru labaru sai yan sai a dunkule peter esoka ya nemi gafara kan wani hukunci da yankewa wata kafar yada labarai na kasar mallakar amogo bilanga wanda yanzu haka ake ganin cewar suna takun saka a tsakanin su sai kuma a jaridan leju ta kasar ta jamhuriyar kamaru ita ma ta nuna mana cewar jam'iyyun siyasan kasar ta kamaru sun shiga yakin neman zaɓe na yan dattawa na kasar kasancewar za a gudanar da zaben yan dattawa dattawan ne a ranar 25 ga watan maris nan 2018 jam'iyyun suna buƙatar kan samun wakilai ne a majalisar dattawa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan le economy anda ita ma ta fayyace mana cewar gwamnatin ƙasar kamaru ta janye aniyarta na kirkirar bankin tallafawa manoma na ƙasar bayan hawan sabon ministan tsimi tanadi na ƙasar usman me bayan ya gano cewa akwai wani sama da faɗi da ake nema a haida wannan bangaren sai kuma jaridan da guardian ta ƙasar jamhuriyar kamaru a jihar kudu maso yammacin ƙasar ta kamaru 'yan bangaren 'yan awarin kasar sun ce za su kaure wa zaben da za a gudanar na emilisan dattawa domin ba ruwan biri da gada sai jaridar du sahel ta arewacin kasar ta kamaru ita kuma ta roto mana cewar jam'iyyar undp ta bello mai gari a jihar arewa mai nisa ta janye karan da ta shigar a kan jam'iyyar su mai mulkin kasar kasancewan ta hango jam'iyyar za ta yi kokari na janye mata kansilolinta masu kada musu ƙuri'u sai jaridan kamarun info an ita ma ta hango mana cewar a bangaren yan awalen kasar kamaru masu garkuwa da al'umma a wannan bangaren suna neman kuɗin fansa akan wani wanda suka sace shi mai suna profesa iboloken tambo sun ce sai da an zuwa musu zunzurutun kuɗi har miliyan ɗari na sifar kuɗin kamaru kafin su sako shi har ila yau dai a cikin jaridan ta labarta mana cewar waɗansu tsageru a birnin boya sun cillawa gidan sabon ministan shugaba biya wuta a birnin Za mu kammala sharhin jaridun namu yadda jaridar LameSaje, an da ta ambata mana cewar shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya da uwar gidansa shantal Biya suna kan hanyar su na zuwa ƙasar Sin domin ziyaran aiki na kwanaki biyu a ƙasar kan karfafa harkokin diflomasiyan ƙasashen guda biyu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta Shehu Mai da Kasiri Zuma. Sala biyoyi Hausa ga ra'ayina nan ta ga musulmi da Kirista na Najeriya dangane da bayanin da mataimakin shugaban kasa muhammadu buhari watan emi osubanjo bayyana cewa an saci zuzurutun kuɗi dala biliyan uku a ƙarƙashin nnpc ta najeriya game da ba da kwangila a ƙarƙashin wannan nnpc a ƙarƙashin tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan babu shakka najeriya abinda da an ka ce an yi mu ba mu musu saboda an yi jiya an yi yau an yi gata amma babbar shawara ta a matsayi na zama dan najeriya abinda duk ya kwaro a aji shi gefe a ɗauki matakin kada ya koma afkuwa kuma a yi kokari a ci gaba da addu'a ta samun makasa zama lafiya da roƙon allah shi kare mu daga cin hanci da rashawa wannan shine shawara ta mai magana lawal abubakar bodinga daga Sokoton Najeriya. Na gode ya Hausa. Assalamu alaikum Radio America. Mai magana Sani mai na gidacin gari. Ina roƙon matasanmu na Najeriya da dukkan mai jefa ƙuri'a Najeriya. Tun zaben 'yan majalisa ya taho Najeriya don Allah don Allabi kowa ɓoye ƙuri'a ta zuwa zaɓen su don zaɓen su bai da unhani. Kadibi ma dan kuɗin da suka an za a wata na kuɗin abin da kawai kana na cikin kunci eh? mai magana sani mai rage dakin gari. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da ya hukuma ta balija ta raba tarayyar Najeriya. Allah hakika waɗin taro da aka yi a Gora, domin nuna wa matasa illan yin bangar siyasa ganin cewa ana gab da fadawa lokacin hada-hada siyasa. wannan taro yana da matukar mahimmanci domin matasa mu ya kamata su kama sana'o'i da kuma makarantu bai kamata a ce matasa sun tsaya a wajen bangar siyasa suna ihu suna haɗe kansu suna sa kansu a cikin halaka wanda kuma ya ce yanzu ya watsi da su daga baya gashi kwanan nan an yi zabe a rasha amma ba mu ji inda aka ce yan bangar siyasa sun yi wata hayaniya ba ya kamata mu ma mu yi karatun tanafu mu shiga kasashe wayayyu domin dimokuraɗiyyar mu ta girma zuwa jaririya wace. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. rahotanni daga jihar texas nan amurka sun ce 'yan sanda a birnin austin sun garza inda wani bam ya tashi a wani kantin sayar da kayayyaki da rahusa da zummar taimaka marasa karfi da ake kira goodwill jaman kiwon lafiya sun ce an kai mutum ɗaya asibiti raunukan da ya ji suna da tsanani amma ba a jin hakan zai kai shi ga rasa ransa. Shugaban Amurka Donald Trump bisa dukkan alamu a shirye yake yi watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin Amurka suke bashi yayin da gwamnatinsa take ci gaba da tunanin hanyar da ta tafi dacewa ta tunkari kasar Iran. Trump yana fuskantar wa'adi ya sake sabunta yarjejeniyar da Amurka da wasu kasashen duniya suka kulla da Iran jiya talata ya nuna cewa ba shi da fargabar ya janye Amurka daga yarjejeniyar idan ba sauran kasashe da aka kulla yarjejeniyar da su suka amince a gudanar da sabbin sauye-sauye a kan wannan yarjejeniya ba. Hakanan mun gaya muku cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya taya takwaran aikinsa na rashin murnar nasarar da ya samu na sake zaɓensa da aka yi. Mr. Trump ya mika masa saƙon tayin murnar ne a wata tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho a jiya Talata har suka amince za su gane a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta ga rago na Ladan Ibrahim a yawa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku yi muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana da sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.